hati ko an raba mana na hati ne ya wani gina da yawa daga cikin musulmi ba mu da matsalar cewa sabuwar shekara ta shigo a take shi yana mana maraba a wannan sabuwar shekara a wannan yammacin rabi kuma wanda ya dace da wato ainihin uku ga watan wato me watan biyar kenan matan turawa a wannan shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da takwas to munasaba wato a shekara ta hijira idan sabuwar shekara ta zo abubuwan da musulunci suka tanada ne a wannan wata mai alfarma abu ne guda daya shine azumi na ranar goma da kuma tara da wata na almuharram goma da tara da wata na fara ambatar goma tare da wa girgi sai an zo tara kafin aje goma dan saboda shi watan wato ranar goma ga wata shi aka fara shar'antawa kafin ranar tara ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya zo madina sai ya iske yahudawa suna azantan ranar goma da wata sai ce saboda me sai suka ce ranar goma ga wata din nan ita ce ranar da ubangiji ta'ala ya tsamar da annabi Musa alaihi salam da waɗanda suka yi imani da shi daga kaidin Fir'auna ita ce ranar da aka dulmiyar da Fir'auna a cikin ruwa aka halakar da shi da aka sai muke yin azumi dan godiya ga Allah game da wannan rana sai annabi ya ce da sunanu a hakku bi Musa minkum mun fi ku kusanci da annabi Musa alaihi salam da aka sai annabi ya azunci wannan yini na goma ga wata ya kuma umarci sahabbai su azunce shi maza da mata har ma da yara kafin wajabta azumar Ramadan wannan azunta na ranar goma ga wata azumin goma ga wata da wajibi ne amma da aka wajabta azumin Ramadan sai aka sassauta hukuncinsa daga wajibi ya dawo zuwa ga mustahabbanci a shekaran karshe da annabi zai bar duniya sai yake cewa in Allah ya kai shekara mai zuwa za mu azumci tara da goma ga wata dan mu saba ma yahudu tun da su goma ga wata kadai suke mu sai mu tara da kuma goma ga wata to sai Allah bai kai annabi zuwa ga wannan shekarar ba sai ya cika da haka sai sahabbai suka karɓi wannan sako na annabi cewa a azumci ranar tara da kuma goma ga wata da haka azumta wannan ko guda biyu mutabi ne goma ga wata hadisan ta nan cikin sahih bukhari tara ga wata hadisin na nan cikin sahih muslim ko wadannan hadisai ne ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hukuncin azumin dai musahabi ba bambanci tsakanin maza da mata har kuma har yara kanana ana iya umartar su da shi dan a kwadaitar da su waɗanda aka san in sun ɗauki azumi za su iya kaiwa dan a wannan rana ta ashura annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi shaida ce duk wanda ya waye gari bai ci komai ba ya zarce da azumi wanda ma ya fara ci ya daina yau ranar azumi ce sai bai suka rinka umarta har yara kanana har wani sahabi ke cewa yaran mu kanana sai mu tafi da azumi in sun ji yunwa rana ta yi suna kukan yunwa sai mu shagaltar da su da kayan wasa mu ba su kayan wasa mu shagaltar da su motar kara ko yatsana ko wani su a dauke musu hankali har dai a samu dai suke wannan aski. to wannan shine fahimtaccen abin da shari'a ta sanada amma cewa ranar goma ga wata din nan rana ce ta cika ciki wannan a hausan hausance kenan ba a islamance ba rana ce ta cika ciki amma shari'a bata ce wato wai rana ce ta cika ciki a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk hadisan da suka zo a wannan babi hadisai ne marasa asali ba ifan hadisai haka kuma cewa wata ne na karban shara shi ma duk wannan al'adan hausawa ne cewa wata ne ta kuta duk al'adar hausawa ne cewa za a yi rubutu don saboda shigowar sabon shekara a yi rubutu a cika a kakan mazaki a yi yanka albasa a rinka maruwa da yi da yi saboda tsotsayin shekara saboda wata mace dan kar a mutu dan kar a yi masarsara da ciwon kai wannan duk al'adu ne marasa asali a shari'a ce ba wani rubutu da shari'a shari'a ta sanada na sabuwar shekara sannan ba wanda ya sai fayyace dangin abin da zai zo cikin sabuwar shekara na alkhairi ko sabaninsa sai Allah madaukakin sarki amma a ce wannan shekara ta mace mace ce ta kwalara ce ta annoba ce ta wace ce wannan karatu cikon sabuwar shekara da ake yi da rubutun da ake duk bidoyi ne ma an zara Allah bi hadin sufa ina ba ta fahimta wannan shine dangane da munasaba ta wannan kenan ubangiji ala ya sanya wannan albarka ta shekara ta zanto mai albarka a gare mu idan ba manta ba wancan karo muna cikin babin babul gusli wa hukmul junubi kuma in ban manta ba hadisin karshe da muka tsaya a kansa shine hadisin samura ibnu jundab wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man ihtasala fal ghuslu afdal wannan shine abinda muka karanta na karshe yau kuma zamu tashi kan hadisin Ali bin Abi Talib shine malam yace a darasi na goma sha ɗaya kenan a cikin wannan littafin na bulugul maram malam yace wa an Ali radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا اللفظ آه، وهذا اللفظ الترمذي وصححه وهذا لفظ الترمذي وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان وعن علي رضي الله عنه ملك أن تبع حديث لك علي بن أبي طالب أن كان يتعذر كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال كان مثل ثبت جريس يا كسنتي يقرئنا القرآن ينا كرن تامنا القرآن ما لم يكن جن matukar bai kasance mai janaba ba annabi ya kasance yana karanta alkur'ani matukar bai samu kansa a halin janaba ba yanzu wannan hadisi abin da yake nunawa annabi baya karanta qur'ani in yana cikin janaba yana karantawa ne a wani hali da ba na janaba ba amma bayyana ku sai wani da yake ce mana rawabu kamta wato malama hadisin nan guda biyar sun rawaito shi wato ashabu sunan da kuma imamu ahmad kenan abu dawud tirmidhi da sai ibn majah da kuma wato imamu ahmad bin hanbal sai ce wa hada lafazin turmizi wannan lafazin da muka karanta yanzu shine lafazin da imamu turmizi ya rawaito sauran sun karanta sun kawo hadisin da wadansu lafazza daban-daban amma dai duk ma'anar da yake wa sahahu imamu turmizi kuma ya hadisi ne sahihi wa hasana ibn hibban imam ibn hibban ya inganta wannan hadisi kai yaran nan da kuke su ku mana shiru wannan hadisi ala hakika malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi ingancinsa waɗansu malamai sun inganta shi kamar sai imamu tirmidhi da waɗansu su waɗansu sun fa'ifanta shi wanda suka inganta shi kamar Imam Tirmidhi haka Ibn Sakan haka Abdul Haqqi al-Ijbili kenan haka al-Imam al-Baghawi haka al-Imam al-Hakim an-Naisaburi haka al-Imam az-Zahabi duk sun ce hadisi ne sahihi amma jigajigan malaman hadisi idan su Imam al-Bukhari idan su al-Imam al-Shafi'i irin su Imam Ahmad bin Hanbal sun ce hadisi ne sahihi an fahimta ko to da haka abinda zai idan ka bincika na zafin irwa ulgalil fi takhrij ahadith manazil sabil ka duba za ka hadisin da za'ifi ne kuma abin da za su suka zai fantar da hadisin shine ɗaya daga cikin marwaita hadisin Abdullahi ibn Salima Abdullahi ibn Salima mutum ne wanda wato bayan ya manyanta har da saka hadisi duk ta zube sai ɗauko dauko wannan hadisi zai jona da wannan ya tashi a sai hadisi ɗaya. sai ya ya kare wata kalma daga wajen cikin abin da annabi ya faɗa saboda raunin kwakwalwa bayan ya riga ya tsufa da aka sa da ya da ruwaito hadisan da ya ruwaito yana yaro matashi kafin tsufa ya kan mata malamai suna kirga ta a matsayin karbabbiya amma duk abin da ya ruwaito bayan ya tsufa to malaman hadisi ba ta karba to wanda suka inganta hadisin sun kalli rayuwarsa ne a farkon al'awarinsa yana mataki kafin kwakwalwa ta rikici ta daina bashi sakonni daidai wa daidai da aka suka ce ai wannan saduk ne duk rawi ko idan saduk ne hadisin sa mafi karancin martaba sai da hadisi hasan su ko waɗanda suka ga ifanta suka ce wannan hadisin bi ainihi mu muna da tabbas din bai ruwaito shi ba sai bayan ya tsufa saboda saduk hadisin sa yana matsayin hasan lokacin da yake masaurayi bayan ya tsufa kaga zai dawo daga wannan martaba ta hadisin hasan daga nan sai hadisi zai yi kina tunda kwakwalwa ta dina bashi sako daidai ya rikici da haka dai zance mafi inganci hadisi ne da'ifi kun fahimta da kyau zance mafi inganci hadisi ne da'ifi shine fatawar imamul bukhari amirul mu'minin a duniyar hadisi shine fatawar imamul shafi'i shine fatawar imamul ahmad bin hanbal an fahimta ko game da wannan hadisi sannan suka ce kaddara hadisin ya inganta shin wannan hadisi zai zama hujja bisa ga haramcin mai janaba ya karanta qur'ani yanzu mu dauke shi a matsayin ya inganta bisa ga ra'ayin sai imamu turmuzi da wadansu to menene suke wannan hadisin shin yana nuna haramci da wanda karanta alqur'ani sai suka ce baya nuna haramci aka ce saboda mai suka ce farko hadisin yana hikaito mana aikin annabi ba umarninsa ko haninsa ba da annabi sai kar ku karanta qur'ani idan kuna da janaba wannan yanzu ne kenan hani karkashin hani sai a fahimci haramci kenan ko muta'affa ko abin nan kar kar hanci to amma mujarradul amali hikayatu amalin nabi sallallahu alaihi wasallam la yustafadu min al-ijab wala tahrim hikayatu cewa annabi yana aikata kaza ko bai aikata kaza ba ko ya yi kaza aikinsa kawai ba a babin haramci ko wajibi karkashin aiki ana istinbatin haramci ne a karkashin ko hani sai a fahimci cewa wannan hani na nuna wajibi ko haramci kenan ana istinbatin wajibi karkashin umarni sai a ce umarnin nan yana nuna wajibi kenan amma mujarrad al-amal la yustafadu minhu al-ijab wala at-tahrim hadhihi qa'idatun ma'rufatun lada al-usuliyyin mun bayyana wannan da kyau suka ce wannan kenan suka ce to idan muka lura da shi wannan hadisin mu gwara shi da hadisin Aisha da muka karanta a can baya wanda take kanan hadisin Imam Bukhari da hadisin Tirmidhi ya zanto dukkan sai sun inganta akan rinjayar da hadisin Bukhari akan hadisin Imam Tirmidhi idan aka samu ta'aruf saboda haka hadisin Aisha na nuna annabi na ambaton Allah a kowane hali halin jaraba da wanda ba halin jaraba ba take ce yazkurullah din nan ya shafi kowane irin nau'i na zikiri hayyala zikiri ne tasbihi zikiri ne hudan hamdala zikiri ne karatun qur'ani ma zikiri ne dan Allah ta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun qad anzala Allahu ilaykum dhikra suka ce qur'ani ma zikiri ne yazkuru Allah wa la yaqra'u al-qur'an haka karatun qur'ani yake dan haka dai ya halatta ko da mutum yana jaraba ya karanta qur'ani sai dai abinda aka fi so al-aula wal akmal wal afdal Allah ta kara alquran illa ala taharatin kamila Kar mutum ya karanta qur'ani yana cikin cikakkiyar alwala wannan shine aka fi so tunda an cewa annabi assalamu alaikum aka masa sallama wanda a cikin sallama din nan akwai sunan Allah ne ko zai mayar da zai sallama ya ce ne wa alaikum salam amma sai tana bayar da alwala sai ya taba bango ya yi taimama sannan ya ce wa alaikum salam sai wannan yana kamala ke in za ka ambaci Allah ka ambace shi a hali mafi kamala kana cikin alwala kenan ko taimama in baka da alwala amma shi in ka ambaci Allah ba tare da alwala ba kai haram ba kai haram ba sai dai mafi kyau ya kasance kana alwala haka in ka karanta Qur'ani ba tare da alwala ba ba kai haramun ba sai dai mafi kyau ya kasance kana cikin alwala ina fata mu yinta wa alaikum assalam hadisi mu'allaq hadisi ne da'ifi ka'idar kenan sai dai mu'allaqat na cikin sahih bukhari da wanda su hukuncin su daban da sauran mu'allaqat da zaka gani a wani littafin hadisi daban kamar da imam ima ya hakuri mana kamar da imam bukhari ya kamar da imam sufi bai na cikin albaitu sufi al hadisin mu'allaq hadisin da aka shafe farkon sanadin sa ko zuwa karshe ko dai wani bangare daga farkon sa kamar marwayin hadisin imam bukhari a makai yake haddathana abul yaman dan abul yaman shi yana da cikin malaman sa ko a makai yake haddathana wato wani ya mutu wani malamin sa sai ke tare malamin sa ya mutu malamin malamin sa kaga ya ke tare mutum da ya cikin sanadi to wannan hadisi mu'allaq kenan ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaq abinda aka shafe farkon sanadi ko da zuwa karshe ne sunan sa ko kawai yanzu mutum yake kala rasulullahi ba tare da ya fita sanadi ba shi ma ya zama hadisi mu'allaq to ka'idan hadisi mu'allaq da'ifi ne to amma a cikin sahih bukhari mu'allaq iri biyu ne ko ya zo bi sigatul jarmi ko ya zo bi sigatul tamridi wannan san na idan ya to ana daukar shi a matsayin sahihi in ya zo bi sigatul tamridi ana daukar shi a matsayin da'ifi shine cewa fi sahihi zaka sirrun inji imam Suyuti kenan فالذي أتى به بصيغة الجزم الخزي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا توهنه yace a cikin sahih bukhari hadisi mu'allad yana da yawa wa fil hadisi za kathirun cikin sahih bukhari hadisi mu'allad yana da yawa fallazi uti bihi bi sigatul jazmi khudhi sihatahu wanda duk aka kawo shi da siga ta jazmi ka dauka ne sahihi wa amma da aka kawo da ba ta jazmi ba sigatul ba dauke shi a matsayin da'ifi wala tuhinhu amma karka ce da'ifin jiddan sai dai da'ifin ba khafif da Imam al-Bukhari ba zai taba kawo maka da'ifin jiddan ba amma zai kawo maka da'if abun khafif amma shi ma fil mu'allakat amma dukkan musnadat duk hadisin da Bukhari ya kawo maka sanadi to ingantacce ne azabil jumla to shi yasa waɗanda suke cewa a cikin Bukhari akwai da'ifi ko ba da'ifi wato abin da ba sa fayyacewa asalin sahihul Bukhari abin abin ne da ya kunshi kashi biyu farko tsabagen hadisi zuwa ga annabi ma'abuta sanadi wanda bukhari zai fara daga farkon malamin sa har ya zuwa sahabin da ya rawaito hadisi sannan ya annabi ya ce ko annabi ya aikata to duk cikin irin waɗannan hadisan bukhari bai kawo zaifi ba amma bangare na biyu shine hadisai wanda suke mu'allaka wanda bukhari bai kawo su da sanadi ba shi ma wannan baya daukar su suna cikin sharadin shi cikin littafin sa sai dai yakan kawo su ne dan sharhi ko karin bayani game da babin da yayi magana akai dan ka san bukhari littafin fikihu ne littafin hadisi mutane da suke ɗaukar littafi ne na hadisi littafin na kyau saboda me kafin ya kawo hadisi zai kawo babi misali ya kawo babi ce babul hirsi ala talabil hadisi babin da yake magana kan kwadayi wajen mai neman ilimin hadisi karshe sai kawo hadisin Abu Huraira Abu Huraira yace ya annabin Allah man as'adun nas bi cika cikin duk mutane waye ya fi dacewa da samun ceton ka gobe kiyama sai annabi ce dama na san na yi tsammanin ba wanda zai tambaye ni wannan tambayar kafin ka lima ra'aytu min ka al hadisi saboda abin da nake ne ko dayin ka wajen ilimin hadisi to kaga wannan shine munasabar ba ko al hirsu ala maza al hadisi sai ce ya kai abu da as'alu an-nas bi shafa'ati man kana la ilaha illa ma khalisan min qalbi wanda zai fi kowa dacewa da ceto na wanda ya furta kalmar shahada da ya ikhlasi kenan babu nifaka sannan babu riya sannan babu shirka ba bid'a ta tare da shi to shi fa kowa dacewa da ke na to ala kulli halin idan kai mun babu kai wani lokacin sai kawo babi sai kawo hadisi karkashin babin sai ka rasa alaka tsakanin hadisin da me da babin to wannan fikihun kenan sai in ka bi fatul bari na imamu ibnu hajar sai ya rinka sai maka ga yadda munasaba take alaka tsakanin wannan hadisi don bukhari ya kulla cikin littafin sa alakar babukan da kuma hadisan da suka biyo baya an bayyana ku hadisi dai sai bukhari ya sa cikin babi takwas ko goma ko sama da haka saboda zai shiga nan babin zai shiga nan babin zai shiga nan babin ya zo babin zakka sai ya kawo hadisin abdullahi dan umar a gani idan ya gaba ya babin azumi sai sake mai tashi idan ya gaba ya babin sallah kuma ya kara mai tashi duk da zai shiga ba ya ta da nabu ne ya sarawa ala ba zai ala kamsa shahadati an la ilaha illallah wa ala rasulullah wa ikanu salama wa ita'i sai dai ne بهم وحج بيت الله وصوم رمضان حديث عبد الله بن عمر هكذا sai an gabatar da hadisin aka kawo ne sannan azumi sai wani ne عبد الله بن عمر a'a da ma dai ka ce mana wa sauni ramadan wa hajjul baiti ce a'a wa hajjul baiti wa sauni ramadan haka za ta lidu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da aka daji daga bakin annabi ba zan jinkirta abin da annabi ya gabatar ko in gabatar da abin da ya jinkirta ba wato dole a tafi a haka kenan على كل حال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنكر حديثي دقى أبو سعيد الخدري أن كتاب يتأجري يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wato kaga wannan yana cikin marwaita hadisi guda bakwai wanda suka fi kowa da haddace hadisin annabi Abu Sa'id al-Khudri ba wato dama da Abu huraira da kuma Abdullahi dan Umar da Jabir ibn Abdullahi Abu Sa'id al-Khudri Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Aisha radiyallahu ta'ala anha bakwai kenan sab'un min as-sahabi فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كتب عمر haka suka ce wato waɗannan guda bakwai sun kowa da ta hadisin annabi shi na cikin goma da aka yi musu bishara da aljanna abu sa'id al ce, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aka aka ahadukum ahlahu idan ɗayan ku ya zake ma iyalansa ma'ana idan mutum ya sadu da ya sadu da matarsa sun ma'arada da yana sun da an yahuda wato ya kusanci iyalansa ya so ya kuma kusanta ta karo na biyu to fal ya tawassa hadisi imam muslim ya rawaito shi zahir al-hakim imam ce fa innahu anshatu lil abdi domin wato wannan kutantar wannan alwalan da zai yi anshatu shine abin zai da zai fi sa masa nishadi da karsashi lil domin komawa a karwaje an ku amfani ga jaraba a jikin ka kuma gano kayan wani kai ka gani ba za ka tawafi ko a ko ko karatun qur'ani dai ko ko ko meye meye ba za ka yi wato da sallah da ta ko wani abin da ba duk abin da dole jira wala ka ga ba za ka yi ta wace to shi ne suka ce ita amfanin wannan alwala tsabagen bin sunnar annabi kawai ko ka gano hikima ko ba gano ba kai dai kai in kai kana da lada wace ma dole sai sallah da ita bala tsana ka damu magana ke sallah da ita ba ta taso ba shi yasa malaman mu na zaune suke ta wai ka hon fara kenan ga tsini amma ba ya huda ta to wannan alwalan mai take kafan fara a kafan fara ga tsini amma zai iya huda ta zai fito to haka wannan alwalan ga shine sunan alwala amma ba ta iya halatta maka yin sallah sai dai kawai mutum ya yi don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko to waɗansu malaman sukan yi tawilin wani hadisi sai abinda abin da ake nufi da alwudu a rafi shine mutlaqun nazafa da haka ba wai alwala za ka yi irin ta yin sallah ba wai kawai wanke hannu da wanke fuska duk ana kiransa da suna alwudu duk abin da ya shafi tsafta sa alwudu sai suka ce fal ya tawabba wai wato wannan na nufin wanke hannu kawai to shine wadannan na farko suka ce wai ce wanke hannu wanke hannu abinci zaka ci ai ba abinci kuce zai ci ba saboda haka mutum da ba wani magana cewa wanke hannu ake nufi suka ce yanzu wannan cewa abinda ake nufi da alwudu a cikin hadisi Shi ne wanke hannu a wato shine abin da ake nufi da alwudu a larabci ne wanke hannu amma abin da ake nufi da alwudu a cikin shari'a shi ne mai wata ibada sananniya da take nuna kan wanke wadansu gabbai da shafar wadansu gabbai sananniya da ake yi da kaza da kaza to sai suka ce ka'ida ne idan dara lafzu بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فالمقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية idan lafazin zai zai dauki ma'ana guda biyu ma'ana ta larabci kadai da ma'ana ma'anar shari'a alwudu na dauka ma'anar larabci wanke allo alwudu na dauka ma'anar shari'a shine me sananniyar alwala da muka saba to wanne ya kamata ka gabatar cikin ma'anonin nan guda biyu ta shari'a suka ce dan annabi ya zo li yu'allima an-nasa shari'a da la ya al mu al-arabiyya annabi ya zo dan ya koyar da shari'a wato alwala da mutum zai yi ba zai yi wata ibada da ita ba ta cewa zai zo sallah da ita ko abu a illa iyaka wato ainihin koyi da annabi bin umarnin annabi ne zai sa mutum yi ta kenan sallallahu alaihi wasallam na'am

dukkan su mustahabi ne akwai kuma wanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kusanci iyalansa kuma ya so koma wani lokacin yakan yi wanka wani lokacin ya alwala wani lokacin ya tawa wani lokacin ko ba bayan komai kawai sai bacci haka amma abinda aka fi so dai mutum ya kasance ya yi alwala wa alaikum salam a jiki namijin ake ba umarci matar ba namijin aka ba umarni shi kadai dan ya ce idza ata ahadukum ahlahu ahadukum ko mazali kenan ثم أراد أن يعود فليتوضا بينهما وضوءا إذا أتى أحدكم قوم ذلك وتو الرجل هو الآتي والمرأة هي المرأة كو المأتي أو تعالى كما أنا مدنى كان الآتي دين وللأربعة أن عائشة رضي الله عنها قالت ما لما حديثي هدن نفسر رويتو حديثي لك أمنا عائشة أقل أشكالة أدريتا قالت تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو على جنوب من قبل أن يمس ماءً da wannan ɗaya daga cikin hadisan da suka nuna kenan ai amma dai kuma shi hadisi ba shi ne Aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya kasance yakan yi barci wa huwa junuban alhali yana cikin jaraba min ghairi an yamassa ma'an ba tare da ya shafi ruwa ba dan alwala ko wani abu sai ibn hajar ya ce wa huwa ma'lulun wannan hadisi ne wanda yake mai illa hadisi ne wanda akwai illa tare da shi alhamdulillah Eh. wannan magana ce mara tushe cewa idan mutum na cikin janaba ba zai ci abinci ba cin abinci a halin janaba yana sa talauci wannan magana ce ba daga Allah ba ba daga manzon sa ba hadisin ka mai yawo a titi kenan ya sake karkata ya zubo ya wanke su biyu ya sake karkata ya zubo har sau uku yabda ba yarsilu yadayhi zai wanke hannayensa biyu sannan mai thumma yufrihu bi yaminihi ala shimalihi fa yarsilu farjahu sannan a wannan lokacin sai ya wanke farjinsa ma'ana ya wanke gaban sa kenan to a wannan wajen wankin gaba zai ɗebo ruwa da hannun dama ya zuba a gabansa sai kuma ya tuɗa da hannun hagu in namiji ne haka zai in mace ce haka za ta yi hannun dama ɗebo ruwa gusar da wannan da ta kuma da hannun hagu dan ka'idar hannun hagu shi ana gusar da ta da shi ne na dama kuma ana girmama dama ba a gusar da ta da ita shi ne abin da yake nufi wato abu na biyu kenan bayan wanke hannu sai mutum ya wanke gabansa to wajen wannan wanke gaba a lokacin za ka kulla niyyar wankan da za ka yi ko za ki kulla niyyar irin wankan da za ki an gane ko niyyar kuma ana yin ta a zuci ba a furta ta baka sun mai tawazza'u bayan mutum ya wanke gabansa ba a bayyana sau adadi ba sau ɗaya ne sau biyu ne sau uku ne ko sau nawa ne gwargwadon yadda za ka wanke da dattin da ke wurin ka riga ka wanke wannan to abu na gaba da za ka yi abu na uku kuma wato shine sun mai tawazza'u sai mutum ya alwala irin alwalar da ka saba yi yadda za ka yi idan ka yi kowace sallah ka rike nan zaka sai da koma kai ne ka wanke hannaye sannan kuma ka kurkure baki sannan ka shaka ruwa ka wanke fuska ka wanke hannu zuwa gwiwar hannu ka shafi kai ka shafi fatan kunne ba abin da yake maka sai me sai wankin kafa to sai ka dakatar da alwalar haka ba za ka wanke kafa ba sai nan gaba alwalar da zaka zaka komai na alwala in ban da wankin kafa bayan wannan summa ya'khudhu al-ma'a fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli shari sannan a lokacin sai ya taɓa ruwa da hannayensa na dama da hagu gaba daya ko ka sa su cikin ruwa ka tsoma su ba tare da ka ruwa ba ka fito da su idan ka fito da su fa yi dukiru a abu sai mutum ya shigar da yatsunsa fi usuli shari a cikin asalin gashinsa cikin gindin gashinsa ya mummu da hannunsa haka a cikin gashinsa in mace ce haka za ta in namiji ne haka zai wato lokacin da kawai zaka tsoma hannayenka ne a cikin ruwa ka fito da su ko ka ɗebo ruwan ka tsara hannayenka ka jika su sai ka mummurza ko ina gashin kanka ka mummurza saboda wannan kamar wata shimfiɗa ke na kafin ka fara zuba ruwa wajen wanke kan kun bai zama da kyau sun mahafana ala ra'atihi salata hafana sannan sai kan fito ruwa ya zuba a kansa salata hafanatin har tafi uku wato ban tafi biyu ba za zaka ɗebo tafi ɗaya zaka ɗebo sai ka zuba ka mummurza kanka ko ina ka tabbatar wannan ruwa ya samu ba wai ta ake dole sun ruwan ya yi gudu ba abinda shari'a ta dora ma ruwan ya taba kowane gari magana ta gari amma cewa sai ya kwarin yawa cikin ka ba ce maka wannan ba ibada sai ka sake wa na biyu ka zuba sai ya taba kowane gari a kanka sai ka sake wa na uku ka zuba sai ya taba kowane gari cikin tatin hannu ɗaya a nan baka haɗa biyu kun bai da kyau dan yace salata a fanatin tafi uku amma idan ka ɗebo da tafi biyu ya zama tafi nawa kenan to waye sake shi da kuma waye shi ثم أفاض على سائر جسده sannan sai ya mala da ruwa afada bi ma'ana asara sannan sai ya zuba ruwa kuma ala sa'iri da sanihi a bisa dukkan sauran jikinsa kana ɗebo ruwa wannan ko da tafi ne ko da tafi ne ka gina mai da zaka yi in ma da kofi zaka dauko ka rinka zuba a cikin ma ya da ruwa a dukkan jikinsa amma a nan ana so ya fara jikinsa dama sannan jikinsa sai ya ko ina da ruwa a jikinsa gaba ɗaya sannan mai sun magasala rijilai sannan sai annabi sallallahu alaihi ya wanke kafafunsa aka yi wato wanke kafa kaga da karshe ake yin sa kenan an ku shi ne suka ce abin da yasa da a ce alwalan ka ta farko ka wanke har kafafu to yanzu lokacin da ka zo wanke jikinka yanzu zai zo kuma ya sake bi ta kan kafafun ko baka daure yanzu ba to amma yanzu idan ka wanke ko ina kai kafafun to sai ka wanke su da karshe sai zan to ba sauran da ta jikinka haka suke faɗa wai karkashin hikimomin da ke cikin wannan to a takaice wannan shi ne ake bukata siffar wanka mafi kamala kada ba da ke da darbu abu na farko wanke hannaye abu na biyu wanke wato al'auranka abu na uku yin alwala abu na hudu ka tsoma hannayenka a ruwa ka da kanka haka da su duk ko ina usulul shari shine gindin gashi haka ko ina abu na biyar sai ka wanke ka wanke kana za ka fito ruwa da hannunka da dama kana sawa kan kana cuɗawa har sau nawa sau uku abu na shida shine ya zuba ruwa a dukkan sauran jikinsa ya fara da dama sannan hagu abu na bakwai na karshe shine ne ya wanke kafafu ya fara da kafar dama sannan ya wanke kafar kamar yadda ya rage masa alwala zuwa gwiwar kafa zuwa wato idan sa kadi ke son shi to wannan idan mutum ya wannan ya gama wankan jaraba in mace sai wannan ta gama wankan jinin biki ko ta gama wankan jinin al'ada duk wannan wato idan mutum ya sai ya kammala wannan eh ba da niyya ba ba komai hadisin da makaranta na baya sun marma da kai game da wannan ko da niyya ba komai sai dai in ya shafa da nufin yi ji daɗi to alwala ta ba makaranta hadisi da kai makaranta hadisin talib bin waye da hadisin busra mun yi bayani akan ai na eh eh idan aka ce kai alwala sai kai kai da kasanta a shari'a ko wanki daidai ko bibi ko uku ko haka take a shari'a ba na hudu kaga min da za a tsira na'am idan mutum yi da yawa to kaga kila da samu damar yin wannan ababen ba gaba daya sai dai in ya rinka ya bude tana zubawa yana yi har ya na yi komai komai wajen zuba jikin sa ruwa sai bude shawa wannan kuma yayi sai dai ya manta da masabi dai shine gabatar da dama kafin hagu shi ne bai samu damar yi ba tunda shawa ce ta ba shi ruwan gaba daya zai yi ma shawa to sai na'am hannu ɗauki biyu na ji ba na ji sannan kuma ya ɗauko ɗaya ya eh. zuba su eh. wankan ya yi bai samu cikakkiyar lada ne wajen koyi da annabi cikin kowace gaba amma wankan ya yi tun da akwai siffa ta biyu ta wanka wanda suke kiranta siffatul ijra'i a fikihu wannan ita ce siffatu kamal siffa ta kamala wajen wanka shine ne ya zo a hadisin nan akwai sifatul ijza'i idan ka sifatul ijza'i kawai abin da zaka yi shine ka kan bajirwa mutum ya wanke gabansa shikenan kuma ya tashi ya sallama ya fada cikin koki ya fito kaga ya gama wanka ba magana alwala ba komai kawai ya ya fada cikin koki ko ya bude shawa ruwan ya gama zuba masa gaba ɗaya ya jiki ya gama wanka abin da kawai zai yanzu ya kurkure baki ya shaka ruwa wannan dole ne ya yi su saboda hukuncin shaka ruwa da kurkure baki wajibi ne ba mu tafi ba kamar yadda muka saba suka ce saboda me suka ce ana bukatan wajen wanka ai ko da a malikiyance mun karanta sun daga alari wajibin wanka guda nawa ne dan ka rage cikin wannan karamar saboda a lokacin nan kana kokarin ka ciki wancan ko dan ilimin ya dago ka ta kubuce maka بارے ہو گئے جی yake cewa ina aibata ke da tarfi yadi yau ai daga annabi take me ko mun karanta sai wanda suka ce to Ka ta sumama ibn usad wanda ma karanta a kwanakin bayan mu manta ba an kamo shi kafiri ne ma bai musulunta ba annabi ya zo shi aka daure shi a masallaci kwana uku suka ce da kafiri da wanda yake mai jaraba wanne ne ya fi suna so da gaba ya masallaci kafiri mai jaraba kare shiga suka ce wufudu bani najaran kiristoci ne suka haɗo kwamiti daga najaran wani gari can kasar saudiya a yau suka turo wajen annabi suna zuwa ya masa tambayoyi na yar gwari annabi a masallaci ya karɓe su gashi kuma arna ne ka ce a to kuma wannan zai shiga kuma zai mutum mai jaraba kare shiga an fahimta ku sai ka ce mai haila kan in an ce dan jin tsoron kar jini ya zubo daga jikinta ya bata masallaci wannan sai mu ce dan wannan tunda wannan jinin nan jasa ne dan haka sai ta ne sanci masallaci ba wai dan ita ba sai dan jin tsoron abin da zai fito daga jikinta ka ce mai jaraba kuma me za a ji masa tsoro ko bai da kyau wato kun ga matsala ce wanda take akwai ta cewa kenan ta a tsakanin malamai don kina wani abin da zai taimaka mana kara fata da bincike lokacin da duk mun karanta nan gurin ba wai tun da galibin ku akwai masu wasi akwai masu karantarwa ko akwai irin basira da Allah ba shi ba mu ji a to shikenan an ba mu yankakken magana kowa zai kara bincikawa dan ka samu yaqini litazdada yaqinan ala yaqinika liyazdadu imanan ma imani yake nan wa alaikum assalam wannan hadisi da yawa daga cikin malamai wato suka sun bai fanta shi wadansu daga cikin malamai amma nan zamu ga rawahu Abu Dawud wa sa'a wa Ibn Khuzaimah na'am Hmm. ba ta da bincike a kai ba tunani ba eh aymanuhum ko ga kuyangin su wanda damar ziyara a ya mallaka fa innahum ghayru malumin su a irin wannan halin ba abin zargi bane ba dan matan su sun gani ko dan sun kasance matan su ko kuyangin su wannan ba abin zargi bane ba kuma wannan na nuna wato kyakkyawar alaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda har su yi wanka lokaci guda shi da matarsa da koko daya ko da boki da daya wannan sarkewa mace ta rinka cewa wato ainihin lalle miji ya kula cikin ababen da ya kamata mazaje su kula da su musamman a daidai wannan lokaci da ya kasance mata na da yawa tsakanin zawara ko yan mata to sai waɗansu mazaje suke da hali na fir'aunanci ga wajen mu'amalar mata cewa ne tun da sunan sun yawa kamar jamba a jos to ba a wa kina. za a tuna sa ce idan sai magana ta sake uku wai kawai dan gobe zai aure wata to ya manta da cewa yadda shi ya saki wata cewa saki uku yake ganin ya more ai za su ji ce ko in gidansu ko za su ji ce to shi baya da ya zai zo kawai shi ma gobe kawai ba ce masa saki uku shi dan zama zai ji kaga ba zama zai ba ne zai to wannan sai ya kare mutunci irin mutane da ke hannunsa ya kare kima ta darajarta wa alaikum assalam eh hanyoyi da ake galibi wajen kwatantar iyali irin wanda musulunci ya tsara duk ya takaice ne cikin faɗin Allah ta'ala nisa'ukum harsullakum fadu harsakum annakitum annabi ce matan ku gonakin ku ne ku zo ma gonakin ku a Allah ta madaukakin sarki ce matan ku gonakin ku ne ku zo ma gonakin ku annakitum annakin nan menene ta bi ma'ana kaifa tun kenan kai da duk ko ga a irin kai kaifiyar da ko ga ko a الناس اسم kaga haka da sauran suka faɗa sun suka yi shiru an fahimta da kyau ba a da'awar cewa wannan hukunci kaza siya ne na annabi sai da dalili dalili kuma ko ya kasance karina ce muttasilatun bin nas ko ya kasance karinatun munfasilatun an nas wato a cikin dalilin a cikin ayar a nuna eh wannan hukunci ya shafi annabi a shi kadai a cikin hadisin a nuna hukunci ya shafi annabi shi kadai kamar yaya kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك سيتمي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي in arada an-nabiy an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin kaga wannan ne yace idan an samu mace mummuna ta zo wurin annabi ta ce na bayar da kai na kyauta to yin annabi yace na karba ta zo matarsa kaga ta zo ne ba wali tare da kaidar shari'a ba wali ba. wali amma in annabi ya ga dama ya karba shi kenan amma ta Allah ce khalisatan laka wannan kai kada abin ya shafa min dunal ban da sauran mummune sauran mummune ko sai da alwali sai da sadaki sai da bayani sai da shaidu amma yana da shaidu ya karba shi kenan kaga wannan nasi ne kallon cikin aya haka cikin hadisin zamu karanta babin jama'a yana jin zo da nan ke cewa an bani ababe guda biyar ni kadai banda sauran kaza kaza da kaza kaga wannan dukkan ne mutasila cewa ku zo siya na annabi amma tare na wanda cikin munfasila a samu ga hukunci nan kuma a samu a cikin wani nasi daban to yanzu duk waɗanda suka ce wannan halaccin kallon al'auran juna tsakanin ma'aurata wannan ya ke ta annabi ne shi kadai sai mu ce da su to cikin hadisin nan ba inda annabin ya nasanta cewa shi kadai abin ya ba yanzu da awar ku da kuka yi muna bin ku bashin hadisin ku kawo mana inda annabin ya faɗa anan da ya bamu gani ba anan mun ji Aisha ta yi bayani to ko da awar kebancewa ba cikin wannan nasin take ba dole akwai wani nasi wanda za ku fito da shi nan gaba to a ina yake wannan ya samu tabbacin ruwa ya shiga hadisin da ya nuna haka da'ifi ne shi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito su kuma hadisi ne da'ifi Imam Shafi'i ma ke lalle bisali hadisi ne wanda bai tabbata ba an gane ko dan kaga da ce gindin koyi na abin nan kaga ummu salama take cewa ga ta da gashi amma annabi sai ki zuba ruwa a kanki kawai ya wadatar wace sai yau kin warware gashi kin bi koyi na kin bi koyi na alaikum assalam kenan amma dai ba mu da wannan tabbacin mu dai ta fuskar hadisi babu amma ta fuskar bai take a iya samu haka ba lalle bane bai kasance sai in hadisi ya nuna abu zai magani sai da zai magani to da neman magani ba mani ne ala tajriba abin da ake bukata wajen magani gwai an gwada an gaina maganin kaza kike akwai malaman da suke cewa lokacin da mani ke fita daga cikin mutum inda kowane gashi na budewa hikimar annabi ya tsoma ruwa kafin ya fara zuba ruwa kansa kuma ya sassa ya zo ta kowane gindin gashi da kowace kofa ta rufe saboda inda za ka fara ruwa a wannan lokacin haka sai a haifar ma da ciwon kai akwai da suka faɗi wannan hikimar ina shine suke ne shine kaji da suke cewa yana haifar da amusan wani amana na aisha radiyallahu anha nahu imam ahmad ya rawaito daga aisha kwayan mutum wannan hadisi wa fihi rawin majhul amma cikin sa akwai rawi majhuli hadisi ne da zai wato hikimar malamai wajen sun san hadisi zai ne su kawo kila wani ce me yasa ya san hadisi zaifi ne kawo suna da suke kawowa wajen saboda akwai wadansu malamai da za su dauki hadisin su kafa hujja da shi ko an kafa hujja da shi cikin matsalar da ta na fikihu shi sai magance maka abin da aka dogara da shi kan matsala kaza shine hadisi kaza da yi ka ka ka wuta to sai mu dakata ana abin da muka faɗa na dai ubangiji ta Allah shi ba mu ladansa sa wanda muka kuskure ko tun taba harshe Allah shi ya sai mana dan nan da wannan muke karatu da safe gobe da safe za mu yi karatu insha Allah kuma gobe da magarba kuma za mu ci gaba da wannan bulugul maran Allah ya kai wassalamu alaikum